da sunan Allah mai rahama mai jin ƙai littafin sarauta ta ce kashi na talatin da uku. idan suka fahimci ba ku damu da rashin dawowa ta ba za su fara tunanin duk yanda aka yi akwai wani abu a kasa ni kuma abin da bana so kenan bana so su gano cewar ina sanar da shirin su domin idan baka iya kama barawo ba sai barawo ya kama ka na fi so su sakankance cewar tsarin suna tafiya yadda suke so ni ma ta hakan nawa tsarin zai tafi yadda ya kamata kuma alhamdulillah gashi nan an kai gargaci gabaki ɗaya suka gabaki ɗayan su zamowa suka yi kasa lallausan kafet ɗin falon suna mai fashewa da kuka dukkaninsu har shi kansa sai da ya zub da kwalla yana kallon mahaifin nasa ya kama hannunsa a hankali ya ce ni na san sun shiga rayuwarka har suna saka yin har suna ka yin abubuwa da bayin kanka bane banda wani zaben da ya wuce na barka akan ba wai dan bana jin daɗi ba sai dai komai idan yayi farko tabbas yayi karshe sarki abdullahi ya rungume rima yasir yana mai jin zuciya ya ce tabbas kai din dana ne kai din ɗana ne na halak malak na gode wa Allah da ya nuna min wannan ranar wannan abin farin ciki ne a gare ni Allah ya yi wa rayuwarka albarka amin duk suka amsa a tare to ita ma Bilkis tana cikin plans ɗinsa ne ko yaya ya matsayinta yake a wajensa sai a next page za mu ji don haka ku biyo ɗan Salma mu lula mu ji yaya take sirrin zuciya sa'an ta zinan na zaune a falo suna ta hira musamman ma Minal da Bilkis an dade ba a haɗu ba ga mutsaf shi ma da ya iso sai zancen nasu ya karu minal ta dubi anti zinat ta ce mu yaushe za mu wuce maiduguri ne anti zinat ta ce jibi zamu tafi har da amaryar ma mutsaf ya ce shikenan ni ma zan haɗu da friend ɗina mu shahira tariya suka sa masa duka daidai lokacin yarima ya ya shigo falon nasu da sallama oyoyo uncle y tunda ka sauka ba mu wani gaisa ba minal ta furta hakan da murna tana rungume shi Musab ma haka sai murnar ganin su suke murmushi yayi musu yana ɗan kallon gefen Bilkis da ta ɗauke kai tana danna waya. Suka zauna nan kan kujera, Anti Zinat ta dube shi a tsanake ta ce har kun gama? gira mata kai yayi yana yatsa na fuska ya ce tun ɗazuma. Anti Zinat ta ce to alhamdulillah Allah ya shiga tsakanin nagari da mugu. Amin anti. Wayar Bilkis ce ta yi kara, hakan ya sa ta miƙe tsaye tana murmushi ta kara a kunnenta kawai ta bar musu wajen tana komawa ɗaki. Minal ta sa dariya, kallon Musab ta yi ta ce, Kai ta bi. kai dr bifa akwai gulma duk yanda aka yi an samo mana ɗan london gwalo ido anti zinat ta yi tana zaro wa minal ido ta ce ɗan london na me cikin sauri minal ta gimtsi bakinta saboda yadda ta ga anti zinat ɗin ta kalle ta musab ya yi dariya kasa kasa yana yi wa minal gwalo ya fice da sauri ya bar wajen minal kuwa ta yi wuri wuri daga ta yi wuri wuri tana girgiza kai ta ce wasa nake mata momi ni ma fa haka take tsokana ta ta yi da maganar kamar ta yi kuka a ranar anti zinar take minal ta miƙe da sauri kawai ta bar wajen ita ma yarima yasir ya ɗan yi murmushin wanda kai tsaye ba za ka gane na me ba anti zinar ta ce kai kuma fa lafiya dai ko ta bi baki yarima yasir ya ce no ba komai hararsa anti zinar ta yi sai ga bilkis ta fito daga ɗakin fuskar ta da murmushi ta ce anti zan ɗan fita zuwa nan waje zuba mata ido anti zinar ta yi tana ta ma kasa ce mata komai sai da bilkis ta sake maimaitawa sannan anti zinar ta ce ko dai kin yi sabon aboki ne ta furta hakan da dan murmushi a fuskarta bilkis ta girgiza kai da sauri no mami can bangaren bayi ba zan je cike da rashin fahimta anti zinat ta ce bayi kuma kina buƙatar a yi miki wani abu ne murmushi bilkis ta yi tana kallon gefen yarima ya da ya haɗe fuska sosai ta ce anti kin manta ne wajen kawata zan je na duba ko Allah zai sa na ganta anti zinat ta sauke jira zuciya kaɗan sannan ta ce zo nan bilkis matsowa bilkis ta yi gabanta anti zinat ta kamo hannunta biyu ta ce da da kuma da yanzu ba ɗaya bane Bilkis ke da wacce aka yanta duk ɗaya kuke Bilkis don haka ki kokari ki kama kanki a wajen kinji murmushi Bilkis ta yi ta ce na fahimta mami kuma na gode sosai anti Zina ta yi murmushi ta ce jaki ta ce jeki fita Bilkis ta yi ba tare da ta sake waiwayar inda Yarima Yasir yake ba fitar take da wuya shi ma ya miƙe anti Zina ta dube shi ta ce muna magana kuma ka miƙe ya tsina fuska Yarima Yasir yayi ya ce za mu haɗu gobe anti yanzu duk na gaji ya kana buƙatar hakan ya kana buƙatar hakan kai kokari ma kai kokari ma Allah ya bamu alkhairi amma har zai fita kuma sai ta ce af na manta fa jibi za mu wuce duguri juyowa ya rima ya Yasir ya ce za ku wuce kuma ina nufin dukkan ku anti Zinat ta ce eh shiru ya rima ya sarya kamar ya ce wani abu sai kuma ya fasa kawai ya ce Allah ya kai mu lafiya amin ta bashi amsa shi kuma ya fice a can gefe ya hango Bilkis tana waya har ya wuce ta ta gefen har ya wuce ta gefen ta bata lura da shi ba direct bangaren sa ya wuce shi ma ba tare da yayi mata magana ba sai da Bilkis ta gama wayar kafin ta kama hanyar ta za ta sada ta kama hanyar da za ta sada ta da bangaren bayan gidan hari da addu'ar Allah ya sa yau dai ta ga Zara mutuniyar kirki ta yi sabo da ita dan lokacin da suka zauna dan lokacin da suka zauna ko sallama ba su samu damar yi ba suka rabu ita kadai dai take a wannan tunanin aranta har ta ji daga gefe ana kiran sunanta juyawa ta yi gefe sai ta hango ashe suhaima ce ke tahowa daga faɗin ɗin ummi tana ɗaga mata hannu alamar ta tsaya ganin haka yasa bilkis ta nufi wajen ta kawai hakan yasa suka haɗu a tsakiya yawa dan allah dr b bilkis ta kalle ta da mamaki wai dr b suhaima ta yi murmushi haka na minal na faɗa bilkis ita ma ta maida mata da nata murmushin sannan suhaima ta miƙo mata basket ɗin da ke sheke da kayan marmari kala-kala a ciki ta ce don allah taimaka min ki kai wa yaya zan dan fita ne ina sauri tam bilkis tsam bilkis ta da ranta ita gaskiya ba ta son zuwa wajen sa kuma yanzu amma kuma ba za ta iya kin karɓar sakon Suhaima ba ba dan so ba haka ta karɓa tana yakin dole tanks Suhaima ta furta hakan tana juyawa da sauri ta yi hanyar waje so take ta isa kan lokaci kafin a ce jirgin siya kafin a ce jirgin siya Nasir ya sauka kamar yadda suka tsara da shi din fuskar ta a haɗe ta juya Allah kalar tafiyar ta ta zuwa Bangaren Yarima Yasir yana zaune can cikin ɗakin miki waye zai cire kayansa saboda watsa ruwa. Sai ya a can falon ana masa lokin. Fasa cirewa ya sannan ya dawo zuwa falon nasa. Sai da ya bada izini kafin Bilkis ta shige falon da kayan furut da ke hannunta. Gashin jikin biya Suhaima, Bilkis ta furta hakan tana ajiyewa a can kan dining table ɗinsa da ke gefe. Yarima Yasir har lokacin yana tsaye yana binta da kallo. Bai yi magana ba, Juyowa ta yi bayan ta ajiye basket ɗin sai ta ga ita yake kallo. Hararsa ta yi tana ɗauke kai za ta fice Rima ya ya dawo da ita baya. A tsoraci ta kalle shi tana ɓata rai ta ce me hakan kuma. Yarima Yasir fuskarsa a ɗaure ya ce da wa kike waya ɗazun. Cikin rashin fahimta Bilkis ta ce ni wayar me sake ɗaure fuska yi sosai ya ce tambayar ki nake da wa kike waya. Dan hararsa ta yi tana ɗauke kai ta ce cosmate what Yarima Yasir ya furta hakan yana zaro ido. Bilkis ta tabe baki tana kokarin kwace hannunta da ce, "Tukunna ma me dalilin tambayar da kake min? Duk da wanda duk da wanda zan yi waya, duk da wanda zan yi waya ma me matsalar ka a ciki?" Cije lips Rima ya sirye yana danna zuciyar sai ja hannunta a fusace suka yi hanyar sa da ita. Bilkis ta zo turjewa amma ta kasa domin ya rike mata hannu sosai kamar zai balla shi. Suna shiga ɗakin ta saki ‘yar kara idan ta ya kawo ruwa ta ce, Ka sakar min hannu don Allah. Sakin hannun nata yana komawa gefe ya zauna zuciyarsa na zafi fuskar nan a matakar daure sai huci yake shi kadai Bilkis ta dan tsorata da yanayinsa ta mike da sauri za ta fice cikin wata irin murya mai cike da umarni ya ce kada ki sake ko bakin kofar nan ki kama a yanda yayi maganar ya sa ta dan yi dam ta kasa motsawa sai dai ta wurin kai irin nata ya sa ta yi biris da shi za ta tafi yarima yasir ya fusko hannunta da karfi sai gashi ta fada jikinsa ki daya yana matse ta sosai a jikinsa Bilkis ta yi kura za ta tashi ta kasa Yarima Yasir ya ce me yasa kika cika taurin kai ne Bilkis? Bilkis ta yi banza da shi domin ya matse ta sosai ranta kuma ya bace har ta zo wuya. Yarima Yasir ya sassauta rikon da ya yi mata sai a lokacin ta dago tana watsa masa harara. Yarima Yasir ya dafe goshi sannan ya ce wai har sai yaushe zaki canza ne? Bilkis ta ce daga ranar da ka bani takarda ta zan koma yadda nake. Yarima Yasir ya zuba mata ido har na wasu 'yan dakiku kafin ya ce ko zaki iya daina ambaton wannan kalmar taki Bilkis ta ce saboda wani dalili zan daina ambatan haka. Yarima Yasir ya mike tsaye yana cire kayan sai ce ki malama ce ai ya kamata ki san rashin kyawun abin da kike faɗa wato ambatan saki. Bilkis ta mike ita ma tana dawowa gabansa a daidai lokacin da ya cire singlet ɗinsa kenan. Take six pack ɗinsa suka bayyana. Kirar kirjinsa ta maza ta fito wanda duk wata mai lafiya idan ta gan shi a haka sai zuciyarta ta motsa. Me kike nufi? Bilkis me kake nufi? Bilkis ta yi maganar cikin karfin hali tana janye idanuwanta. Yarima Yasir ya ci gaba da tube dogon wandonsa sannan ya ce, Na baki assignment. Cije lips ta yi tana juyo ido kafin ta juyo da niyyar yi masa magana. Sai ta ga ashe ma ya cire wandon daga shi sai ɗan kamfai irin na maza. A Bilkis ta saki kara, tana rantsa ido ta juya da sauri ta bar wajen. Zuciyar ta na bugawa. Murmushi Yarima Yasir yayi yana kallon bayanta. Bai magana ba. Yayi wucewarsa toilet kawai don watsa ruwa. sai da ta ji karar kunna tap sannan ta juyo a nan ta yi arba da cewar ko kofar bayin ma bai rufa ba yana daga cikin bahon wankan daga can bayin yana kallonta kwalo ido ɗaya ta sake matsawa can gefen ɗakin inda ba za ka kara ganin ba za ta kara ganin sa ba ta labe a nan ma da ta buɗe idan still tana iya gano shi a haka fuskar ta ɗaure ta rantsa ido tana bin bango a hankali ta ce wannan ma ai iskanci ne da girman ka kana barin kofa a buɗe. Bilkis ta furta hakan ranta a ɓaci har yanzu idan ta rufe take tafiya da nufin jawo masa kofar ta ji an fizge ta hannu. A tsoraci ta bude ido don ba ta yi tsammanin jin hakan ba sai kawai ta ji an yi sama da ita kafin ta tantance komai ya zunduma ta a cikin bahon wankan da yake ciki shi ma. shiri ta saki ajiyar zuciya tana rantsa ido. Yarima Yasir ya kafe ta da ido yana kallon ta a hankali ya kai bakinsa gefen wuyanta. Yana lasa a hankali. Bilkis da ta rufe ido sai ji ta yi ana lasar mata wuya ba shiri ta bude ido tana janye jikinta daga gare shi Yarima Yasir ya sake jawo ta kan kirjinsa daga nan suka fara kokawa a cikin bahon wankan Bilkis ta zame da kyar tana kwaso ruwa ta watsa masa a fuska Yarima Yasir ya lumshe ido yana cakko hannun Bilkis da take kokarin sauka duk kayanta ya jike ta juyo a tanzure sai ji ta yi ita ma ya watsa mata ruwa. nan ba suka fara wasan watsawa juna ruwa kamar wasu kifaye a haka Yarima Yasir ya samu Nasarar Raba Bilkis da kayan jikinta. Nan fa hankalinta ya tashi, jikinta ya fara rawa, kunyar duniya kuma ta ishe ta, don ba ta taɓa kasancewa mararan haka gaban namiji ba sai yau. Tsikar jikinsu baki ɗaya ta tashi take Bilkis ta tuno da sharaɗin da ke tsakaninta da Yarima Yasir. Kamar wacce aka mintsina ta yi saurin zamewa daga jikinsa a lokacin Yarima Yasir na shirin sanya ɗayan kirjinsa, ɗayan kirjinta a bakinsa, ya ga ta zame. Sai haki take tamkar wacce ta yi gudu. Suna haɗa ido ta banko masa harara tana kama bakin bahon wankan. ta fita da sauri ba tare da ba tare da ya ankare ba cin azama ya biyo bayan nata domin ta fara kashe masa lakar jiki a haka ya cin mata bata yawa ne ba ta ji ya daga ta sama sai kan gadansa kirjinta ne ya buga da karfi tana wutsul wutsul a jikinsa tamkar wata karamar yarinya a haka ya samu nasarar danne ta akan gadan yana bin jikinta ko ina yana lasa tamkar tsohon maye inna lillahi bilkis ta furta hakan aranta kirjinta na rawa tashin hankali karara ya bayyana akan fuskarta ki hawaye suka rinka kwararo mata layi bayan layi cikin muryar kuka ta ce ka sake ni annu ba na son haka ni ba na son iskanci ka sake ni wai ba akwai sharaɗin saki ba ta yi da maganar ba yarima yasir ya haɗe bakin su waje ɗaya cikin wani irin salo yana juya harshen sa a cikin bakinta daga nan ya fara tsotson harshen nata cikin wani irin yanayi mai wuyar fassarawa ya salam bilkis ta ga ta kanta duk wata hanya ta rigimar da ta so yi wa Yarima Yasir ko bore Yarima Yasir ya tare ya kuma toshe juya ta kawai yake tamkar waina a tanda lashe ta kawai yake tamkar ya samu sweet ya gama sakar mata duk wani note mai aiki a jikinta ba ta da wani karfi yanzu domin ya gama kunna ta over hawaye ta rinka zubarwa na takaicin abin da yake mata ita fa har yanzu ba ta manta irin cin mutuncin da ya yi mata ba ba ta manta irin yadda ya goranta mata ba ba ta manta yadda ya share ta tsawon lokaci ba tare da ya neme ta ba bata manta yanda ya rantsa ido ya jefa ta cikin bayan gidan nan ba ire-iren waɗannan tunanin su suka yi ta yawo a zuciyar Bilkis har hawayen nata ya taɓa jikin Yarima Yasir a hankali kuma ya dago da kyar yana karewa fuskar ta kallo idan idan idan alamshe kamar mai bacci sai hawaye kawai da ke tsiyaya ta idan kuma wata yayi zuwa saman kirjin sai yana shafa lallausan gashin kanta a hankali cikin nutsuwa ya fara magana tamkar wanda ya karanci zuciyar tata ya ce kina tsammanin duk abubuwan da na aikata miki na yi shi ne da son zuciya ko muradi na kina tsammanin zan wulakanta ki ne haka kawai ba tare da dalili ba kina kyautata zaton zan yi biris ke ne ba tare da wata manufar ba ko ko duk a tunanin ki zancen da muka yi akan hanyar mu na barin kauyen ku na yi shi ne hakika ne har bakin zuciyata tsan bilkis ta yi da ranta cike da dimbin mamaki take sauraron zantukan da yarima ya sirke yi ɗaya bayan ɗaya tamkar ba shi din ba kuma ga dukkanin alamu yanayin yin zancen ne kamar daga cikin zuciyarsa ainihin gaskiyar ke fitowa ta kasa yadda da abin da yake kokarin cewa hakan ya sa ta yi shiru kamar bata ji me ya ce ba tana jiran ta jiya mata fashin baki abin akan abin da ya furta yanzu mirgina ta yi ta dawo kasansa a daidai setin kunnen ta yace tunda nake a rayuwata ban taba san wata halitta ba sama da ke nur na kaunace ki a lokacin da tunani na ya gushe sannan na ci gaba da kaunar ki a daidai lokacin da tunani na ya dawo nur sai dai da daidai da rana ɗaya ban taba daina san ki ba ko da kika ka ina yi miki abubuwa na rashin jin daɗi na yi hakan ne just to protect you dear ni kaɗai na san irin hatsarin da ke tattare da bayana ni kaɗai na san irin hatsarin da ke tattare da bayyana mu ga jama'a ban baki fuskar ki bayyana wa kowa hakan ba domin ina guje mana matsala ne nur domin ni din ina zagaye da makiya ta kowace fuska kuma daga zarar an fahimci cewar akwai aure na akan ki za su samu gaba mu biyun domin ba san haka suke ba dan daga ta yayi yana dago ta daga kwancan Bilkis ba ta hada ido da shi ba ta kawar da fuskar ta gefe fuskar nan dai ba walwala Yarima asir ya kamo hannunta a natsaye ce har yanzu baki fahimci abin da nake son sanar da ke ba ko Bilkis bata juyo ba bare ta bashi amsa haranta sai nana ta sunan take wai nur dan sauke ajiyar zuciya yi sannan ya ci gaba da faɗa akwai ranar da har gobe ba zan manta da ita ba nur ranar da kika zo falo na da niyyar sanar da ni marin da ya zite miki sai kuma aka yi rashin sa'a domin ina kan aiki ne na dana tarkon makiyina na so a ce na saurare ki sai dai a yadda na tsara abin mistake ɗaya zai iya jawo wa plan ɗina sun ruguje kallonsa ta yi tana yamutsa fuska har yanzu bata gane wace rana bace saboda bata san waye ya ziddin ba ta ji ya ce nayi magana wato na gaggaya miki magana masu kuna da sosa zuciya na goranta miki ainun na kora ki tamkar ban san ki ba na miki wulakancin da duk raina bai so hakan ba sai dan dalili na na tsare mutuncin ki ko da ya fara faɗin haka sai kuwa ta sake ɗaura fuska ta mau har abada kuwa ba za ta manta ba ta zo da niyyar sanar da shi abin da ke ranta kawai ya jefe ta da kalamai masu ɗaci da zafin zuciya ban yi hakan da niyya ba nur na fi wata ina jinyar zuciyata domin ita ce nan take karɓar hukuncin abin da na aikata miki nur hankalina ya tashi ainun sai na ga ba abin da ya fi fiye da a ce na ɗauke ki na kuma cika miki burinki kamar yadda na yi alkawari wato saki a makaranta zaro ido bilkis ta yi tana ja baya haɗi da nuna kanta da hannu ta ce school what do you mean girgiza kai Yarima Yasir siryayya ce ni na sa anti Mairo ta kawo min ke a mota daga nan ya rinka bata labarin exactly abin da ya faru daren ranar da ta bar kasar izuwa Switzerland abin ba karamin tsunduma mata a mamaki yayi ba ta ma kasa yadda cewar wai Yarima Yasir ne ya biya mata duk wasu ɗawainiyar ta na karatu sabanin da da take yi masa kallon mara cika alkawari Yarima Yasir ya ce sai kuma na bawa anti Zinat amanar ki ban kuma yadda ta dawo da ke Najeriya ba sai idan ni na bukaci haka kai lamarin fa ya fara ba ta tsoro a yadda yake bayani dalla dalla kai ka ce komai a gabansa akai ikon rabbi gaskiya yarima yasir ya shammace ta domin ba ta taɓa tsammanin jin wannan daga gare shi ba cikin nutsuwa ya yi Yasir ya rinka sanar da bilkis abubuwa da bata sani ba daga gare shi har sai da wayarsa ta yi kara ya dakata da maganar yana karawa a kunne hello ya amsa a hankali turo min ita anti Zainab ta furta hakan kai tsaye tana kallon agogon hannunta kusan karfe tara kenan zaro ido yayi sosai kuma ya kalli Bilkis da ta yi wuri-wuri da ido baka ji ba ne, anti Zainab ta sake furta hakan kai tsaye okay okay Yarima ya sirya furta hakan yana ajiye wayar Bilkis ta kauda kai ganin irin kallon da yake binta da shi kayan nata duk sun jike yana miƙewa ta ɗauke kanta gefe gaban wardrobe ya isa ya shirya cikin wasu kayan baccinsa masu kyau sannan ta ga ya ɗauko wata doguwar riga ta mayafi har da bire da pant ya miƙo mata ba ta rai bilkis ta yi ta ce me zan yi da kayan matarka ka ya rima ya sirye yana zamewa yana zama a gefen gadon ya kamo ta zuwa jikinsa bilkis ta zame tana matsawa gefe ta ce miƙo min nawa na saka ta faɗa tana sake ɗaure fuska ita duk kunya da ta ci ma ya kama ta Irima Yasir ya ce wannan kayan ki ne ta B. ya tsina fuska ta yi za ta yi magana ya tare ta da faɗin tun kafin na dawo na sa aka ajiye su already na gama cika miki kayan ki anan ya miki yana bude white robe ɗinsa ta wani ɓarin kaya ne damkan kala-kala tun ya sake bude wasu nan ma ƙananu ne daidai sauransu bilkis tsabar mamaki ma kasa magana ta yi wai har yaushe ya tara wannan kayan dawowa ya yi ya ce kin gani ko bari na saka miki hararsa ta tana karɓan kayan ta ce fita na saka ba musu ya mike kuwa ya juya baya kaɗan ki saka harar bayan tayi yi sannan ta ce ciwa ne ka fita juyowa ya kalle ta yana ɗan cije lips kaɗan bai yi magana ba ya fice daga ɗakin ga baki ta ta mike da sauri tana sanya kayan biredin da komai sun mata ci kamar dai wanda ya san size ɗinta bayan ta gama ne ta taho gaban ɗakin tana kama handle ɗin kofar ta ga ya buɗe shi ma idanuwansa kawai ya zufa mata yana binta da kallo up and down zan wuce ta katse masa kallon da yake binta da shi tamkar wani maye matsawa ya gefen Bilkis ta fito daga ɗakin tana yin hanyar kofa da sauri ya zuba wa bayan nata ido ba tare da ya bi ta ba ita saurin da take bata so a ce wani daga cikin su anti Zinat ya ganta to ta ce me shi ma kamar ya sani ya kyale ta har ta fice daga falon sa a kanta tana rufe kofar kuwa ya saki ajiyar zuciya yana cije lips ɗinsa da karfi haɗi da dafe kirjinsa daidai saitin zuciyarsa Da fara Bilkis ta shiga falon tana yaken dole, ita a dole ta je wajen Zara. Allah sarki wannan kenan duka duka a nan zan dakata sai mun haɗiya kashi na gaba don jinyar da za ta kaya kuma huta lafiya. Da suna Allah mai rana mai jin